azim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe. a yammacin yau lahadi da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron labarun duniya za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa ƙarfin sojin Iran da haɗin kan al'ummar ƙasar su neman manyan dalilan samun nasarar Iran a yakin baya-bayan nan. memba a kwamitin tsaron kasar iran ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta zama ɗaya daga cikin manyan kasashen duniya ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yana alfahari da rusa gaza da tarwatsa mazauna yankin yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya jaddada cewa karfin sojin iran da haɗin kan al'ummar kasar su ne manyan dalilan da suka sa aka samu nasara a yakin baya-bayan nan shugaban ƙasar iran masu'ud basaskiyan ya ce idan ba don haɗin kan al'umma da goyon bayansu ba tare da karfin soji da makami masu linzami na sojoji da suka lalata martabar 'yan sahayniya da ba a kai da ba a kai ga nasarar da aka samu ba Fasaskiyan ya kai ziyarar aiki ne zuwa ma'aikatar mai a safiyar yau lahadin nan inda ya ba da ƙoƙarin da ma'aikatan ma'aikatar da kuma manajojin ma'aikatar wajen ci gaba da gudanar da hidima a lokacin da yahudawan sahayuniya suka kai wa iran hari ya kuma ce iran ta yi nasara a ɓangaren al'umma albarkacin fahimta da hikima a daidai lokacin da makiya suke da shirin aiwatar da barna inda aka daƙile munanan makircinsu na ruguza ƙasar ya ƙara da cewa babban muhimmancin abin da ake bukata don samun nasarar duk wani shiri ko tsari na daidaita samar da makamashi da amfani da shi da kuma samar da sahihin bayanai na zamani da cikakkun bayani da kuma samar da waɗannan bayanai wajibi ne ya ƙarfafa sadarwa tsakanin ɓangarori daban-daban bisa la'akari da muhimmancin daidaita ɓangaren makamashi muhimmancin saka hannun jari a masana'antar mai da faɗaɗa tashoshin ruwan wutar lantarki mai amfani da iskar rana da hasken rana Mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko ya da cewa ra'ayin gwamnati shine tattaunawa a kan fagen yadda al'amura za su ƙarfafa. Mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko na ƙasar Iran Muhammad Riza Arif ya bayyana cewa babu wani bambanci tsakanin diflomasiya da fanni inda ya ce har yanzu ra'ayin gwamnati shine tattaunawa kan hanyoyin kyautata gudanar da madafun iko. a yayin ganawarsa da malaman jami'ar sharif ta fasahar ƙere-ƙere arif ya yaba da irin rawar da al'ummar iran suka taka a yakin kwanaki sha biyu da yahudawan sahiyuniya da amurka suka ɗora wa iran inda ya ce matsayin al'ummar iran da kasancewarsu a fagen kare kasar ya kasance mai karfi wajen yaƙar makiya saboda dabarun makiya shine cewa bayan harin da aka kai wa bangaren soji na iran al'ummar iran za su ɗauki matakin yaƙi da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran amma sai al'umma suka ɗauki matakin wargaza makircin makiya ta hanyar jaddada goyon bayansu ga tsarin jamhuriyar musulunci ta iran memba a kwamitin tsaron ƙasar iran ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta zama za ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya ala'uddin burjurdi memba a kwamitin tsaron ƙasa da manufofin ƙasashen waje na majalisar shawarar musulunci ya bayyana cewa kisan gillar da aka yi wa fitattun malamai irin su shahid tahranji ba zai kawo cikas ga ci gaban ilimi na iran ba illa dai zai kara zai kare ɗalibai su yi karatu ƙarƙashin tallafin waɗannan malamai don ci gaba da tafarkin su tare da ruɓanya hidimarsu burjurdi ya yi ishara da ma'auni na shahid taharanji inda ya bayyana shi a matsayin fitaccen malami da ya yi karatu a makarantar imamu kwameni kuma jagoran junjo halin musulunci ya tabbatar da cewa al-shahid al ya yi riko da addini ne kuma mai himma sannan ana ɗaukarsa a matsayin babban jigo a jamhuriyar musulunci ta iran mai nasara wanda hakan ya sanya shi ya zama abin nema a kashe shi daga makiya inda aka aiwatar da kisan gilla kansa burjurdi ya ji da cewa makiya ba za su cimma wani abu daga cikin wannan tsari ba yana mai nuni da cewa ɗaliban da suka samu ilimi ƙarƙashin goyon bayan waɗannan malamai za su ci gaba da tafiya tare da kariya biyu wanda daga ƙarshe zai kai ga mayar da jamhuriyar musulunci ta iran ta zama ɗaya daga cikin fitattun ƙasashe masu ƙarfi da faɗa aji a duniya wanda hakan alama ce ta ƙarfin musulunci. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ministan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila yana alfahari da rusa zirin Gaza da tarwatsa mazauna yankin Isra'il Kanz. Ministan yakin gwamnatin mamayar Isra'ila ya wallafa wani hoto. da ya nuna yadda aka lalata garin baitu hanun a arewacin zirin gaza yana mai alfahari da yadda aka rusa gine-ginen garin kuma ta hanyar dandalin x kens ya yi sharhi game da hoton yana cewa bayan rafa da baitu hannun babu mafaka ga 'yan ta'adda hoton da aka ɗauka ta sama yana nuni da ɗimbin baraguzan gine-gine da kango da kuma irin barnar da aka yi wa ɗaukacin garin da ke daura da layin da aka shimfiɗa da tarwatsar kangon da ragowar gine-gine da suka ruguje a hoton inda ke nuna irin girman bala'in da ya afku a yankin ta hannu shine yanki na farko da gwamnatin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka mamaye a farkon harin ƙasa a Gaza a ranar 28 ga watan Oktoban shekara ta 2023 ana ci gaba da yakin kisan kiyashi bayan barna da bayan barna ga Falasɗinawa sama da dubu ɗari da biyar da suka yi shahada da kuma jikata. Shugaban ƙasar Amurka ya ɗauki matakin matsin lamba kan shugabannin Afirka dangane da tarbar 'yan gudun hijira da waɗanda aka koro daga amurka gwamnatin shugaban amurka donald trump ta matsa lamba kan shugabannin afirka biyar kan su yi maraba da bakin aure daga wasu ƙasashe a lokacin da amurka ta kore su a wata sanarwa da kamfanin lancin labaran rotus ya fitar bayan ya nakalto daga wasu jami'ai da suke da masaniya kan ganawar amurka shugaban amurka da shugabannin kasashen afirka biyar ya bayyana cewa gwamnatin shugaban amurka donald trump ta sanya matsin lamba a wannan mako kan shugabannin afirka biyar da su yi maraba da bakin haure daga wasu kasashe idan aka idan za su bar amurka ko idan suka bar amurka a ranar laraba ne trump ya karbi bakoncin shugabannin kasashen yammacin afirka biyar murtaniya liberia senegal gini bisau da gabon da wani a wani karamin taro da aka shirya kawo ƙarshensa a ranar juma'a a kokarin da washington ke yi na zurfafa hudar kasuwanci da tekun black sea an gabatar da shirin ne ga shugabannin kasashen liberia da senegal da gini bisau da murtaniya da gabon a ziyarar da suka kai fadar white house ranar laraba kamar yadda wani jami'in amurka da wani jami'in liberia ya buƙaci a sake sunansa ƙarshen labarin duniya kenan. To madalla yanzu kuma dan shiga ta kan shirye-shiryenmu ne da kullum za ku saurari shirin ko kun san duniyar a yau hasken Naji Balaga da kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim Masu sauraro yau Lahadi 22 ga watan Tir shekara ta 1404 Hijira kamariya wacce ta yi daidai da 17 ga watan Muharram shekara ta 1447 Hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da 13 ga watan Yulin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1961 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan yulin shekara ta 64 miladiya aka yi gobara mai girma a birnin roma babban birnin daular roma ta lokacin ganin cewa a lokacin tsohon birnin roma an gina shi ne da katako a cikin lokaci kaɗan gobara ta cinye mafi yawan birnin sannan mutane da dama sun rasa rayukansu a cikin ta. amma wani abin da ya faru bayan wannan gobaran ita ce wato a zalumin sarki nero na ƙasar roma a lokacin wanda ba kirista ba ya raba da wannan musibar da ta sami mutanen roma ya ɗora wa kiristoci da suke rayuwa a cikin birnin laifin tada gobarar don haka ya sa aka kama kiristoci kimanin dubu ɗari ya yi musu kisan kiyashi masu sauraro ko kun san cewa shekaru 549 da suka gabata a ranar irin ta wato 17 ga watan muharram shekara ta 898 miladiya nuruddin abdulrahman jami malamin irfani mai rubutun waƙoƙi kuma masanin adabin larabci ya rasu a garin herat na ƙasar afghanistan a yau amma ƙasar iran babba a lokacin jami ya fara karatun sharar fage ne a gida sannan ya je birnin samarkand cibiyar ilimi na lokacin ya kammala karatunsa jami ya fara rubutu da rera waƙoƙi tun lokacin bayan kammala karatu ya shiga karatun irfani da kuma hanyar sufaye daga baya ya zama babban malami a ilimin irfani har kuma yana da mabiya masu yawa sai dai ayyukansa na rera waƙe nuruddin abdulrahman jami bai taɓa yabon sarakuna ko masu arziki na lokacin ba da ƙarshe nuruddin jami ya rubuta littattafai da dama a wannan fanni daga cikinsu akwai baharistan na fahatul insan shawahidun nubuwa da kuma littafi mai suna half around da harshen larabci da kuma farisanci. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan tiyar shekara ta 1970 hijira shamsiya Alama said tahir said zade hashimi babban malamin addini ya rasu a kusa da garin kirmanshah da ke kudancin ƙasar iran Alama hashim zade ya fara karatun addini a lardin kirmanshah sannan ta hanyar kanantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai ya yada addinin musulunci a kudancin kasar iran alama said zade hashimi dai yana da hannun rubutu mai kyau don haka yana rubuta alkur'ani mai girma da hannunsa sannan yana rubutun littattafai masu muhimmanci kamar sahifatu sajadiya na imam zanil abidin salam da wasu littattafan masu daraja da hannunsa banda haka said hashimi ya iya harsunan farisanci larabci da kuma kurdanci kuma ya bar mana kasidu da dama a cikin wa'annan harsuna guda uku. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta wato 22 ga watan tir shekara ta 1979 hijira shamsiya ayatullahi said muhammad wahidi shabistari ya rasu yana ɗan shekara 84 a duniya ayatullahi shabistari ya kammala karatunsa na sharar fage da mataki na farko a birnin kum na ilimi a tsakiyar ƙasar iran sannan ya fara karatun irfan da kalam a gaban manya-manyan malamai na lokacin wa'anda suka hada da ayatollah sheikh mahdi mazandarani da mirza muhammad Ali sha Abadi. Da ƙarshe dai Ayatollah Said Shabistari ya koma mahaifarsa inda ya yi kimanin shekaru goma yana karantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai. Sai kuma bayan da Imam Khomeini Kudisa Sirru ya fara a gwagwarmaya da Sarki Sha Ayatollah Shabistari yakan gabatar da jawabai da kuma fidda bayanai na goyon bayansa wannan halin ya farkar da mutanen kudancin ƙasar iran kan goyon bayan imam khomeini da gwagwarmayarsa da sarkin sha. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a ranar irin ta wato 13 ga watan yulin shekara ta 1878 miladiya ƙasar romania ta sami 'yancin kanta daga daular usmaniya na lokacin ƙasar romania dai tana kudu maso gabacin nahiyar turai kuma yawan mutanen ƙasar ya kai miliyan 22 sannan mafi yawansu kiristocin orthodox ne romania dai ta ta fada karkashin ikon daular usmaniya ne tun karni goma sha biyar miladiya sannan kasar romania tare da kasar rasha sun fara yakar daular usmaniya tun shekara ta dubu da dari takwas da saba'in da bakwai miladiya wannan halin ya ci gaba har zuwa ranar sha ga watan yuni shekara ta dubu da dari takwas da saba'in da takwas miladiya inda ta sami nasarar korar sojojin daular usmaniya daga kasar sannan suka shelanta samun 'yancin kai mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan bukatar da firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila mai aikata laifin yaƙi Benjamin Netanyahu. ya gabatar na cewa a baiwa abokin laifinsa wato donald trump na ƙasa amurka kyautar nobel ta zaman lafiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. wani abu da ya zama tamkar ruwan dare a tsakanin manyan masu arziki ya zamana sun sami wani matsayi da kima da za a rika kallon su da ita a cikin al'umma irin wannan matsayin da mukamin ya danganta ne da nau'in al'ummar da suke rayuwa a cikinta a cikin ƙasashe irin namu na afirka masu hannu da jari sosai kan so a ce bayan kudaden da suka tara suna kuma da wani matsayi kamar a ce sarautar gargajiya saboda ƙara samun kima da kwarjini a cikin jama'a a cikin wasu al'ummun kuwa samun matsayi a wurin masu hannu da jari yana nufin samun wasu kyautuka na musamman daga ɓangarori daban-daban na cibiyoyin da ake da su waɗanda suke da tasiri a cikin al'umma ni ce masanin falsafan nan na ƙasar jamus yana faɗin cewa da akwai bambanci a tsakanin mutum ya zama mai tsagwaron kuɗi kawai da kuma a ce yana da wani matsayi a cikin al'umma dama mai kuɗi kawai ba tare da wani matsayi a cikin al'umma ba bai raba mutum da kasantuwa buhun kuɗi ba ko kuma jakar da ake zuba kuɗi a cikinta watakila wannan ne ya sa donald trump ya yi maraba da shawarar da firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya bijiro da ita na cewa a bashi kyautar nobel ta zaman lafiya a ranar 12 ga watan afrilu na shekara ta 1888 fitattu da suke daga cikin jaridu a turai sun buga labarin rasuwar lobbig emmanuel nobel wanda babban yaya ne ga alfred nobel da sunansa ne kyautar nobel ɗin take ɗauke da shi wannan ranar ta kasance ta musamman a wurin alfred nobel ba wai kawai saboda wanda aka bayar da labarin rasuwar tashi yayansa ne ba sai dai saboda yadda jaridu da suka buga labarin sun ɗauka shi ne ya rasu don haka ba wai ɗan kasuwar a fagen man fetur a ƙasar azerbaijan ba shi kuwa ƙanin nasa alfred nobel injiniya ne mai ƙere-ƙere wanda ya ƙera na ke farko ta tarwatsa duwatsu wacce ta zama tushen kera bamabamai shi injiniya nobel ya ɗauki abin da ya yi a matsayin ɗaya daga cikin ayyuka na ci gaba wanda yake alfahari da su don haka ya zaci idan ya mutu to duniya za ta rika tunani da sunan injiniya wanda ya samar da wani abu na ci gaba sai dai kuma ranar da aka sanar da mutuwar dan uwan nasa labari ya sauya saboda waɗannan jaridun da suka buga labarin sun zaci cewa shi injiniyan ne wanda ya kera na kiyaye rasu sai suka buga labari ko kuma taken da ke cewa dillalin mutuwa ya rasu wannan abin da ya karanta na labarin sanar da mutuwarsa da kuma bayyana shi a matsayin mugu maƙetaci wanda ya kera abin da zai rika kashe mutane ya girgiza shi wani karin maganar mutanen Folwani yana cewa wasu yadda mamaci yake bari tana a matsayin hoton rayuwarsa ne nobel ya kafa kyautar da ya baiwa sunansa ne da kimarta ta kai dala amurka miliyan 265 a yanzu kenan abin da ya sa shi yin hakan kuwa shine ya goge bakin sunan da yi a idan duniya ya zamana ana tuna shi da wani abu mai kyau wannan abin da ya yi kuwa ya sa amince da dukkanin kere-keren da ya yi masu yawa da manyan kamfanonin da yake da su ba a ma tunawa da su sai dai a ambaci kyautar da ya bar wa duniya ana bayar da ita kowace shekara kyautar tashi ba ta tsaya a cikin zaman lafiya ba kaɗai ta shafi ayyukan ilimin kimiyya kimiyyar lissafi da likitanci ita kyautar zaman lafiya wacce za a bai wa duk wanda ya taka rawa a wani fagen zaman lafiya ita ce tafi masa daɗi domin a tuna da shi maimakon dillalan mutuwa a wani lokaci nobel ya faɗa wa wata mace mai fafutuka a fagen zaman lafiya a duniya basifon santa cewa kamfanonin da nake da su sun fi tarurrukanku na zaman lafiya tasiri idan aka kai lokacin da sojoji biyu za su zama masu ƙarfi da za su iya halaka junansu to al'ummar da ta waye za ta daina yaƙi idan sojoji suka ji cewa za su iya halaka juna to kuwa zaman lafiya zai samu a duniya watakila ba za a iya kwatanta donald trump da kuma alfred nobel ba domin shi nobel yana girmama ilimi kuma ya rayuwa ta ilimi yayin da trump aikinsa shine kaskantar da duk wani abu da ya shafi ilimi aƙidar zaman lafiya da nobel da ita ita ce cewa idan masu ƙarfi suka yi ƙarfi to za a samu zaman lafiya wato ɓangarorin da suke gaba da juna zamana kowanne yana da ƙarfin da zai iya halaka ɗan uwansa to za a samu zaman lafiya sai kuma ya zamana wannan aƙidar tashi ta yi daidai a fagen karatunsa da shi ne kimiyya da kimiyyar lissafi da ya ba shi damar ƙere-ƙeren abubuwa masu halaka ɗan adam shi ko trump babu abin da ya haɗa shi da batun ilimi neman kuɗi ne kaɗai a gabansa aƙidarsa kuwa ita ce yin amfani da ƙarfi domin tabbatar da zaman lafiya ƙarfin kuwa ya zama na ƙasa ce ɗaya mai shi wato amurka ita kuwa amurka za ta kafa sharuɗinta ne yadda take son zaman lafiyar ya kasance wannan kuwa ita ce aƙidar daular roma ta zamanin baya wacce take kafa sharɗinta saboda ita ce mafi ƙarfi bugu da ƙari a kan trump shine cewa son kai da ninanci ne ummul haba'isin da ya sa shi gaskata kansa cewa lallai ya cancanci a bashi kyautar nobel an ce mugu shi ya san makwancin mugu don haka kamayya a cikin halayya ta son nuna kai da ya haɗa Netanyahu da trump shine ya sa Netanyahu ya gabatar da wannan shawarar har ila yau netanyahu ya yi haka ne domin ya ƙara samun taimako da goyon baya daga shugaban na amurka a siyasarta ta zubar da jini da yaƙi a cikin wannan yankin na yammacin asiya tabbas ita kanta kyautar ta nobel ta zaman lafiya tana da nata fuskokin na siyasa shi nobel da ya gabatar da ita manufarsa wanke kansa daga abin da yake yi a baya a lokacin yaƙin duniya na farko da na biyu bayar da wannan kyautar ya ta'addara, saboda haka an ɗauki lokuta ba a bayar da ita ba abin mamaki bayan da wannan kyautar ta dawo sai aka bai wani mutum mai suna brad wai saboda ƙoƙarin da ya na tsagaita wutar rikici a falasɗinu a shekara ta 1950 illa iyaka abin da ya shine cewa wanke fuskar 'yan mamaya ne na ingila da suka ba wa yahudawa ƙasar da ba tasu ba sannan kuma hakan ya yi sanadiyar fada ko kuma kai hare-hare daga bangaren 'yan sahayuniya da ƙungiyoyinsu na ta'adda a kan al'ummar falasɗinu saboda haka aka bai wannan mutumin kyauta saboda ya iya wanke fuskar 'yan mamaya. a shekara ta 1978 an ba da wannan kyautar ta nobel ga anwar sadat da menahim begin na haramtaccen kasar isra'ila saboda yarjejeniyar nan da aka yi ta kam david wannan kyautar da aka bayar ga wato sadat manufarta ita ce fitar da masar daga cikin wato kalubalantar haramtacciyar ƙasar isra'ila bayar da ita kuwa ga begin yana nufin cewa an amince da ayyukan ta'addanci da ƙungiyar nan ta argon ta yi wacce shine zubar da jinin al'ummar falasɗinu da ya kasance shine shugabanta so da yawa wannan kyautar ana bayar da ita ne da manufofi na siyasa da kuma wato ƙoƙarin wanke waɗanda suka aikata laifuka kamar yadda ya faru da Henry Kissinger. An ba shi wannan kyauta a shekara ta 1973 saboda wai ya kawo ƙarshen yakin Vietnam. Ba tare da an ɗora masa laifin zubar da jinin dubban mutanen ƙasar ta vietnam ba hadda ma amurka wanda suka rasa rayukansu a cikin dajukan hanoi a dalilin haka batun gabatar da shawara da netanyahu ya yi na a baiwa shugaban ƙasa amurka donald trump wannan kyauta bai zama abin mamaki ba ga wanda yake bibiyar tarihin wannan kyauta ta nobel ta zaman lafiya da kuma wato shi kanshi wanda ya samar da ita masu sauraro za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na ga yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sharhin Nahajul Balaga. Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam. wanda jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim yakub alzizaki ke fitar mana da darussa da ke cikin wannan littafi da ke kunshe da kalamai masu daraja da hakan zai amfanar da mu baki daya sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. cikin shirin da ya gabata, Sheikh Alzakzaki ya yi bayani na gabatarwa dangane da littafin da kuma abubuwan da ya kunsa, da ma yadda sai da radi ya yi ƙoƙarin haɗa wasu daga cikin kalaman Imam Amir al-Mu'minin salam ya mayar da su a cikin littafi guda. Daidai Allah a yau ma za mu ci gaba da sauraron bayanin da Malam ya fara sai lokaci mana halinsa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أربي صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا تو a darasin farko na wannan shiri na darussa daga Nahajir Balaga na ɗan yi muƙaddima ne dangane da shi Nahajir Balaga ɗin kansa kuma da yake lokaci ya ɗan kore mini na ce zan ɗan ɗora ɗan kaɗan a takaice dai wannan littafi ne wanda ya kunshi hudubobi da rubuce-rubuce daga jijerun hikimomi na amirar mu'mini na Ali bin Abi Talibin alaihi kuma muna iya cewa baya ga alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi babu kamar wannan littafi kamar yadda kuma kulawan al'ummar musulmi ya bi shi ma a wannan jerin ne wato kamar yadda muka sani an yi tafsirai da dama an kuma tattar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa da dama to haka kuma an yi sharhohin na hajar balaga su ma da daman gaske muna iya cewa shi ya zo na uku a jerin kulawan al'ummar musulmi sai dai ga wannan bangare namu ina iya cewa duniyar kasar Hausa wannan littafi ya zama bako don mutanen mu an san su sarai da zurfafa ilimi a fannin adabi na larabci suna karanta waƙoƙi na madahu domin sanin luga suna cima wannan bangare luga galiban su waƙoƙin madahu ne kamar irin su alburda bidimasi ishiriniya wutiriya makamatul hariri har ya zuwa shu'ara'ul jahiliya kuma ko wasu littafai su kuma suna kunshe da zuhudu shi ma ana karanta su a makamin zuhudu don wa'azi da kuma sanin luga irin su wa'in waƙoƙi da ake jingina ma ali bin hussein ana makance masu waƙoƙin zuhudu na ali bin hussein da ashirya to kuma an san su har da karatu wajen fuskacin balaga da nahau da sarfu duk sun yi zurfi a kai da a ce sun san wannan littafi da ya wadace su gabarin karanta tafi da dama saboda ya kunshi duk irin waɗannan durub na hikimomi na farko akwai tauhidi tsintsan tauhidi na manzan rahama sallallahu alaihi wa da kuma akwai zuhudu akwai akhla akwai kuma sira kuma ba wani littafi wanda ya fi wannan inganci a cikin littattafai don ko a nazarin ama za su iya cewa ali bin abi talibin alaihi salam shine na farkon musulunta a yara a nazarinsu kuma suna kallon shi ma ɗaya daga cikin halifofi ne guda hudu kuma ba, wanda ya kai shi kusanci da manzan rahama sallallahu alaihi wa kuma ma wasu suna cewa ba wanda ya kai shi ilimi da shaidan wasu da dama to kuma da za a tambaye su kamar da suke ganin cewa wannan sako manzo sallallahu alaihi wa ya zo da shi ne isar ga duniya ta hanyar waɗanda suka yi zamani shi to da za mu ce musu to a cikin sahabbai akwai wanda ya rubuta littafi za su ce mana a'a to lalle kam akwai rubuce-rubuce na amirul mu'minin da suka wanzu rubutu kuma ya fi ma magana don bangare na biyu na wannan littafin lalle rubutu ne wanda amir ne ya dauki alkalami da tawada ya rubuta da hannunsa shi kuma rubutu ya fi baka daman ka san tunanin mutum fiye da magana al misali akwai eh, rubutun da ya yi ga ɗansa imam hassan almushtaba alaihi salam a matsayin wasiya daga uba zuwa gada wannan rubutu ne mai tsawo sannan kuma akwai ahad din da ya rubuta ma malikul ashtar da yayin da ya naɗa shi a ma'aikacinsa ko in ce gwamna kenan a islamu na yanzu ya zuwa misar wanda ya kawo tunanin sa na sosai har ma saboda sabon abu ne ba magadoniyan hausawa ba har ma magadoniyan sunni yayin da ya zo sai suka ɗora shakku a ainihin nahajul balaga har suna ganin ko sharifin radi ne ya rubuta alhali kuwa nahajul balaga digo ne a cikin tekun

muna a cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga da kuma dalilan da suka tabbatar da ingancinsa cewa lallai kalamai ne na Imam Amir Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. An rubuce-rubuce da dama na dangane da nashin balaga da ya nuna asalin inda aka samu al misali akwai mustadrak na hajar balaga wanda ya kai girman na hajar balaga goma sha hudu inda ya kawo inda duk aka ɗaɗɗauko hudubobin na hajar balaga da waɗanda ba a ɗauko ba sannan akwai kuma musnadin hajjil balaga wanda shi ma aka ɗauko duk inda wuraren da aka sassamu hudubobin akwai littafi shi ma da ya zo da unwanin tatmimu na hajjil balaga da tamamu na hajjil balaga duk waɗannan kamar an suwa ne ga waɗanda suke ganin na hajjil balaga ba rairewa aka yi daga ban amirul mumini daga cikin littattafai ne daban-daban aka samu kuma masu na nana to alai halin zan so yanzu mu fara da ko da ya dangane da darussa daga nahjul balaga din zamu kuma fara da wanda yafi kowanne shine tauhidi a huduban farko amirul mu'minin alaihi salam yana cewa awwalu dini ma'rifatu wato farkon addini sanin sa sanin Allah ta'ala shine farkon addini wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bi kuma kamalan sanin sa sanin Allah din shine gaskata shi wato farko dai ba za ka addini ba sai ka san Allah to sanin Allah din na in ya kammala shine ka gaskata shi wa kamalu tasdiqu bihi tauhidu to kamalan gaskata shi shine kadaita shi in ka kai ga kamalan gazgata shi zaka ga gane cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shine ma'anan tauhidi wa kamalu tauhidihi al ikhlasu kamalan tauhidinsa kuma shine ikhlasi gare shi shine tsarkake ibada ke wa kamalul ikhlasi lahu nafiyus sifati an kuma kamalan ikhlasi gare shi shine kore sifofi gabarin shi abin da ake nufi da kore sifa gare shi shine sifa za'idi domin sifofin mahalokai duk sifofi ne waɗanda suka bijiro suka sami mahaloki din wato duk wani me in ban da Allah ta'ala duk wata sifa ta sa ta bijiro ne ta same shi kamar misalin mu mutane misali in ka ce wani yana da ilimi to ilimin ya zo ne ya same shi kuma yana iya barinsa in ka ce yana gani ganin ya same shi ne ko yana jijin ya same shi ko yana magana magana ta bijiro masa ne to banda Allah ta'ala shi sufofinsa duk cikansu sufofi ne wanda suke azaliye ba daban suke da shi ba wato eh, iliminsa shi ne ainihin zatinsa haka ma jinsa da ganinsa da maganansa duka zatinsa ne ba sufofi ne da suka aru ba kamar sauran sufofin mahalukai to ko da sifa za'idi ga Allah ta'ala shi ne ainihin kamalan ikhlasi gare shi sai ce li shahadatu kulli sifatin annaha ghairu al mawsuf wannan ko saboda shaidan duk sifa ita cewa ta bambanta da abin da aka sifata sifa da abin da aka sifata abubuwa ne biyu wa shahadatu kulli mawsufin annahu ghairu sifa da kuma shaidan cewa duk abin da aka sifata ba shi ne sifan ba to wannan dan mukaddima muka bayar shi kuma a darasi na gaba zamu mu dan sake bin shi kaɗan tare da ƙarin bayani domin shi ne ainihin asasin addini kamar da ce a wadda dini fato farkon addini sanin Allah sai ka san Allah zaka bauta masa a karo na gaba insha Allah azim za mu ƙara bayani akan wannan sannan kuma insha Allah mu dora kan wa'in su darussa na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin tahirin علي لو عذبوني شردوني تبقى مولاي علي علي لو قطعوني مزقوني رأوا بقلبي علي نور العيون علي نور العيون To jama'a masu saurare da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzakzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahirrahmanirrahim rahmanir jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cikin sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake muna cikin watan ramadan ne wannan ya sa muka gaito muku mawaka daban-daban domin su baje mana koli kan irin waƙoƙin da suka yi alfarma wannan wata mai alfarma to bari koma gefe in haɗa ku da muhammad sa'id ardiyani da kuma salar aƙili domin su waje kolin su na irin waƙoƙin da suka yi albarkacin wannan wata mai tsarki da fatan masu yansu gara zama kuma za su ji daɗin shirin da yake waƙa bakin mai tafi daɗi to ga fili ga mai doki ya lafiya. وقت عاشقانه رجعت لحظه های مقدس دیدار تا سهر با امید بخشایش چشم مشتاق عاشقان بیدار چشم مشتاق عاشقان world. an gaishe ka Muhammad Sa'id Ardiyani da kuma Salah Aqili a cikin wannan waka da ku gabatar mana inda ka waƙe watan Ramadan da kuma irin abubuwan da ake yi a cikin wannan wata mai alfarma. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya karɓi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu a cikin wannan wata. Zan jalin zamun shirin a nan saboda lokaci ya suke mu. Sai a biyo mu a wani shirin na gaba domin jin mu ɗauke da wani mawaƙin na daban domin shi ma baje na shi kolin kan irin abubuwan da ta mana amma kafin nan amma don kowa da kowa nima da kun shine ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya تو رقم خورد با من بمان تا انتها مرا رها مکن در این سیاهی ای خدا مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا می میرم اینجا بی هوا مرا رها مکن چو کشتی شکسته ای که غرق می شود به حال خیش ناخدا مرا رها مکن Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Kafirun aya ya kwanza mpaka ya sita. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تعبدون ولا أنتم عابدون ما